حالة الفتن لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da sha biyu ga watan biyar shekara bakwai a wannan ma masallaci na profeso a gwandugu a cikin wannan gari na wato sakwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya sa ya huta a cikin zagaye da muke yi don haduwa da 'yan uwa da kuma tattauna matsaloli da suka shafi wannan ainihin wato addini namu na musulunci mun shiga wannan gari ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu fadilatul doktor wato muhammad mansur ibrahim muna roƙon allah madaukakin sarki ya tsare mu kuma ya ainihin wato tsare shi da kuma dafawa da gudunmawa ta da dama daga cikin 'yan uwa daga cikinsu akwai malam musa a sudani a bayana da kuma shi wato malam yusuf da ya gabatar da ɗan uwa malam bello wanda yana wajen miki abinda aka ce za a yi magana a kan shi a wannan dare yau shine aljanna wato sifofinta da kuma ni'imominta la'akari da watan ramadana yana tinkarowa kuma mun san cewa watan ramadana na daga cikin watannin da ake amfani da su wajen kulle ƙofofin jahannama a kuma buɗe kofofi na ita kanta ainihin wato aljanna lokacin da wato ya tabbata cewa zan shigo garin nan muka yi magana da shi ɗan uwa malam bello bayan ya rubuto daga ƙarshe ba da shawara cewa a ɗauki wannan maudu'i a yi magana a kansa ga dan mutumin da ya karanci qur'ani ya san ayoyin qur'ani wanda suka tattauna akan aljanna da kuma ni'imominta ya san a wannan zama babu yadda za a yi ka iya karaɗe wa'annan ayoyi ka faɗa abin da ke ciki daidai kawai mu faɗa abin da za mu iya faɗa matashi mu dai fatan da muke yi kada Allah subhanahu Ta'ala ya haramta mana aljanna wannan shine babban fatan da muke da kuma fatan duk wanda wannan sako na karatu zai kai masa ya yi ƙoƙari ya mayar da wata wanda yake zuwa ɗaya daga cikin hanyoyin da zai nemi ita wannan ainihin wato aljanna kalmar aljanna kalma ce da Allah subhanahu wa ta'ala wanda datta ya yi amfani da shi a cikin ƙur'ani guri 66 a cikin surori ashirin da shida kuma sannan jam'insa wanda shi ne jannatin kamar innan lazina amanu wa amilu salihati lahum Jannatin, Allah maɗaukakin sarki ya amfani a cikin alƙur'ani guri ɗaiɗai guri sittin da tara, idan ka haɗa sittin wa'ancan 66 ga tara, wayannan ayoyin kaɗai in ka ɗauka kasi za ka juye ta a nan guri lokaci ba zai iya bayarwa ba ka iya tattauna kowace aya da sai magana akan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya amfani da kalman jannataka da zamiri na sufa abokin magana guri biyu ne kadai a cikin alkur'ani kuma a cikin suratul kafi Allah maɗaukakin sarki guri na farko yace walaula idza falta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada da kuma fa asara bi an yu'tiyana khayran min jannatika wa yursala 'alayha husbanan min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa sannan Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalman jannata ne da kuma jannate ne a cikin alkur'ani gurare da basu da yawa ya ce laƙar kana ne saba'in fi maskanihim aya sai ce jannata ne an yamini wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur to shi yasa zaka samu akwai kamanceceniya ta ɓangaren suna tsakanin aljanna ta duniya da kuma aljanna ta lahira me aljanna a duniya wacce idan an faɗa shine gonar da take da tarin kayan ni'imomi ita ce aljanna dan dama malamai suna cewa idan ka ɗauki duniya ka ce za ka haɗa ta da lahira yadda ka san ita duniya wannan faƙo ne kamar ta nan haka take lahira kuma kamar wata fadama ce wato aljanna wacce kullum take ɗubbuga da ruwa da ciyayi da ni'imomin da babu yadda za a yi su ainihin wato yanki to shi yasa daga wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace laqad kana li sab'in fi maskanihim aya sai yace jannatani an yaminin wa shimalin kun ga jannatani da aka faɗa a nan gonaki guda nawa guda biyu to kuma irin wannan shine Allah madaukakin sarki a lahira yace waliman khafa maqama rabbih jannatani jannatani jannatani amma ka san waccan aljannar da ake magana ba ita bace wannan da haka amma wannan ta duniya sai Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijin ku ku gode masa ta hanyar aiki mai kyau sai ya ce ballatun tayyiba gari mai daɗi wa rabbul ghafur ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma mai gafara wannan ɗaya daga cikin malamai suka ce wancan garin da Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa Shimali, saboda ni'imomin da gonakin suke da shi har sai da ta kai mace za ta iya ɗaukar kwano ko ƙwarya ta ɗora a kanta ta ɗauki abin da ake yin saƙa ƙulu ko kwarashi ta shiga gonar kafin ta fito ba tare da ta tsunko kayan marmari ba kayan marmarin sun cika mata kwano sai dai kawai ta fito saboda Allah ya ce jannata ni an yaminin wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyiba wa rabbun ghafur sannan Allah sai ya ce fa a'radu fa arsalna alaihim sayl al'alim wa baddalnahum bi jannatayn su in wa'insun gonakin nasu guda biyu sannan Allah ya faɗa ya ce wa min dunihima jannatan muttaki'ina ala furushin baqa'inuha min istabraqin wa janal jannatayn wannan yana daga ciki dan haka Allah madaukakin sarki yace wa zalib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa kuma bi nakhlin wa ja'alna kuma zar'a to hu kuma ba zamiri na za'i. guri ɗaya ne kaɗai Allah ya amfani da shi a cikin Kur'ani. shi ma a suratul kafi ne da yana magana wancan mutumin mai gona da Allah ya ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an da hadhihi abada ya shiga gonarsa dukiya ta kai dukiya a gonar ya kalle ta yake to shi fa bai tsammanin wannan dukiyar ta shi har abada za ta iya karewa ba yace wa ma adunnu sa'ata qa'ima yace kai shi fa bai ma ya tsammanin alkiyama da gaske ne ma akwai zawa wala in rubitu ila rabbi kuma in ma da gaske ne akwai kiyama to la ajidan na kai min hamun qalaba yadda nake babban mutum a duniya to haka zan tashi a lahira ma ni babban mutum ne akwai wanda suka ɗauka haka rayuwa za ta zama jannati kuma da idafa zuwa ga ya'un ta mutakallim da guri kadai Allah madaukakin sarki ya amfani da shi cewa ya ayyatu an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya na ka sai ki fada kuli fi ibadi wa da kuli jannati ki shiga cikin bayina kuma ki shiga aljannata Don haka aljannata Allah subhanahu wa ta'ala ce babu wani mahaluki da ya isa ya maka alfarmar ya saka aljanna wannan mutumin ku wallahi ko shi annabi ne bai isa ba wani san bawo shi yana wani karin magana to ko shi cewa yake abinda Allah ya sai dai annabi ya ce to shi yasa kissar Ka'ab ibn Malik kulura lokacin da annabi ya ce ya yafe maka sai da Ka'ab bin Malik ya tambaya ya ce ya yafiyar daga ka ne ko daga gurin Allah ne domin ya tabbatar idan annabi ne ya yafe mai ba daga gurin Allah bane akwai matsala dan wasu sun kawo uzuri annabi ya karba kuma daga baya aka samu matsala da haka Allah ne kaɗai zai ce sai ka shiga aljanna kuma sai ka shiga kuma wallahi idan aka je lahira ya ce ba za ka shiga ba babu mahalukin da ya isa ya maka alfarma din sai ka shiga yasa akwai mutanen da Allah zai kalle su ya ce ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah gashi nan kuna ta jayya sai kun ba na kariya a duniya akwai wanda ya isa ran da aka zo gaban Allah ya tsaya ce zai ba shi kariya babu to idan ka tashi neman abu to ka neme shi gurin mai abu shine kaɗai zaman ka lafiya na yi karatu a wani gari a cikin nan jihar Kebe ana ce magarin wato dubu na sama karatun taki ba don bayyana karanta wa sunna ba wataƙila da yanzu garin nan na sakwata alloli da annaba allah kaɗai san ko guda nawa ne a garin nan allah kaɗai san adadinsu sai da ta kai danan ƙasar kamar nan wani zai zo ya dara rabi ya ce nan daga nan zuwa nan ya baka aljanna nan kuma su jira sai shekara mai zuwa haka mutane suka mai da aljanna sai ka ce kayan gidansu kwanan nan wani wali wani wani ana ce mai wa alaji baban gida ya ji ya hau dutsen dala wadu wanda ya je ya gan shi ya sauke mai dubu ɗaya ko naira ɗari biyar ya ba shi aljanna saboda kawai aljanna ta zama ya ba shi aljanna to haka Allah zai ce kuli fi ibadi wa kuli, ku shiga aljanna ta aljanna ta Allah ne in bai ce ka shiga ba wallahi baka isa ka shiga ba shi yasa tun daga inda za a taho dan shiga aljannan Allah sai ya ce wasiqal ladina taqaw za a raka wannan suka bi tsoron Allah ila aljannati zumuran zuwa ga aljanna jama'a jama'a kuma wanda za su yi rakiyar sanda za a tafi aljanna mala'iku ne yan rakiyar su za a rako ka kuna tafiya da su ana tattauna ana wane kenan da kai da mala'ika kana nam ana wani kun sha wahala kana kai dai bari amin fama da matsiyata a duniya wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumuran hatta idza ja'uha ko da za su riga su zo wa futihat abwabuha an riga an buɗe kofofin ta jiran su kai aiki kuma annabi yace kafin tafiya shekara biyar kana je ƙanshin aljanna wanda aka sa ya tsare kaji akwai mai tsaro wa kaza na tuha? su kuma mala'iku Allah ya ce la ya asuna Allah ma amaru idan Allah ya sa mala'ika ya ce tsare aljanna in ba Allah bane ya turo aka ce a shiga da kai na rantse da Allah babu mahalukin da ya sai ta aka shi yasa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi ya tafi ya yace ati babal jannati fa astiftu zan je kofar aljanna in kwankwasa in nemi a buɗe fa ya kula da khazin sai mai karan aljanna ya ce man an waye ka sai annabi Muhammad ya ce ana Muhammad ni ne annabi Muhammad sai ya ce to bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka kai aka ce a fara bude ma ka a bude ma wani kafin kai idan ka je ka kwankwasa mala'ika ya ce waye ka ce ni ne wane kuma shi mala'ikan Allah bai ba shi doka da oda bacci ga kanan zuwa a ba malam ai ka san an samu matsala shi yasa Allah ya ce wa qala lahum khazanatuha wanda suke tsaron aljannar da an za su salamun alaikum tsiftun kulu a khalidina da haka wallahi marashin arziki a lahira shine wanda sanda za a faɗi wannan kalma bai gurin bai ji ta ba da haka ina roƙon Allah subhanahu wata'ala da ni kaina da ku da kuke saurare na kada Allah subhanahu wata'ala ya sa sanda za a faɗi wannan kalma ban gurin ba ka gurin domin marashin arziki na hakika a lahira shine wanda aka faɗi wannan kalmar sanda aka faɗi ta bai to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisin ya faɗa yace man khafa adlaja duk wanda yake jin tsoron Allah zai dinga sammako gurin aikin alheri sai ya ce wa man adlaja wanda duk yake sammako gurin aikin alheri sai ce balagal manzila zai kai matakin da ya kamata ya kai na daraja a gurin Allah da aljanna sai ya ce ala ku saurara sai ya amfani da kalimatu kalimatu wasu littafi. sai ya ce inna sil'atan lahil galiya hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za ka same ta haka kawai ba ka isa ba ɗaya daga cikin misalai aljannan nan lokacin da za a gina ta sai da aka tura mala'iku suka yi sobe suka duba inda ya kamata a gina ta da haka inda aka gina aljanna ya fi kowane guri dacewa da ginin kowane gida a duniya sannan wanda ya ɗauki nauyin jibintar yadda za a yi ginin shine Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi hadisin alimam abu sa'id al Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha biyadi Allah shi ya gina aljanna da hannunsa sannan labinatan min fidda wa labinatan min zah bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa yanzu ba kana da gida ba duk wanda yake da gida a nan gurin waye gidan ya samu kawai daga sama gidan ya faɗo ya shiga duk wanda ya mallaki gida sai da ya yi flat wajen mallaka filin da gidan to gidanka na duniya baka same shi haka kawai ba amma kana tsammanin kuma ka je gidan lahira ka same shi haka kawai to sai ka ɗauko naka gidan na duniya ka kalla da wannan gidan da annabi ya ce Allah ne ya halicci aljannar zama sannan ya gina ta da hannun shi sannan abin da aka yi amfani gurin ginin bulan zinari ne da kuma bulan ainihin wato azurfa sannan kuma waje alamila tsaha almisi idan aka ɗauko bulan zinari aka ɗauko bulan azurfa abinda ake sawa ya riƙe wato bulan a matsayin siminti almiti ne sannan turɓayen gidan zafaran sannan wa hasba a ha'an ‘yan ƙananan damon ɗin da aka zo aka zuba a gidan ɗakuwar da aka zuba a gidan damon ne aka zuba wannan shine gidan to ka kalla bambanci tsakanin naka gidan da wannan gidan idan naka gidan bai samu ba sai ta hanyar fulan to bai kamata ba ko wanda yake neman lahira ya zaman to bai yi fulan gurin samun ta ba kuma yana tsammanin cewa zai same ta wannan bai taɓa yiwa kuwa shi yasa idan mutum ya mutu da an kai shi makabarta an dawo kai da kanka kake cewa ne ya riga mu gidan gaskiya ashe ka san gidan da kake ba gida ba ne nawa na gaskiya tare da haka kuma wannan gidan da ba na gaskiya ba ba ka iya mallakar wani abu sai ka yi shiri ka yi tanadi gurin mallakasa, wanda kuma ka tabbatar gidan na gaskiya ne amma ba ka da filan gurin mallakashi. shi shi yasa annabi ya ce ala inna sil'atan lahil galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai bai yi ba shi yasa wani mutum ya zo wajen Ali bin Abi Talib ya sai gida ya ya rubuta takarda ya zama shaida cewa ya sai gida daga gurin wani Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu yana karban takardar ya ajiye sai ya sa ishtara mayyitin bin mayyitin dara matacce ya siye gida daga matacce saboda haka haka ya kamata a dinga rubuta a takardar gida ya ce lahu arba'atu hudu wannan mai mataccen da ya siya gida da matacce yana da iyaka guda ko ya ce masa alhaddul awwal yantahi bihi ila maut iyakarsa ta farko daga mutuwa ya kare iyakarsa ta biyu kabari iyakarsa ta uku zai je gaban Allah ya tsaya a masa hisabi ko a kai shi a masa hisabi iyakarsa ta hudu ko ya tafi aljanna ko ya tafi bayan da ya gama faɗa mai wannan sai ce masa annafsu ta baki ala duniya wa qad aliman anna salamata fiha tarku ma ha. dan adam yakan yi bakin ciki in ya rasa wani abu na duniya ko da ya san abin ko zai raba shi da Allah duk kuma mai hankali ya san zaman sa lafiya a duniya duk abin da ka san zai raba ka da Allah kai kuma ka rabu da shi sai yake la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al-maut yabniha dan adam bai da gidan da zai zauna in ya koma zuwa ga Allah sai gidan da ya gina ma kanshi kafin ya mutu fa in bana ha bi khairin tsaba baniha wa in bana ha bi sharrin tsaba baniha idan ka gina ma kanka kararren gida kana kowa sai ka je ka tarar da kankararren gida amma idan baka gina komai ba kana faran kuma ka je ka tarar da gini ai wannan tilka irin mutum jiza rabo ne da kai ma ka san bai adalci ba shi yasa Suleiman bin Abdulmalik, ɗaya daga cikin sarakuna ne sun haɗu da wani babban malami ana ce masa Abu hajji bayan ya zo ya kawo ziyara ya zauna a madinar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta kwana uku da ya zauna ta kwana uku sai ya tambaya ya ce yanzu a nan garin babu wani mutum da ya rage wanda ya zauna da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zai ba mu hadisan annabi ya ka ce masa akwai wani mutum da ya rage kwaya ɗaya da aka ce masa abu hazin da ya tura aka kira shi ya zo ya ce aka rama Labu na shigo garin nan duk wani mutum da ake faɗarsa cewa yana daga cikin ma'abuta alheri sai da muka ido dubi da shi amma ban san dalilin da ya sa kai ban ganka ba ya ce ina roƙon Allah ya tsare ranka ya daɗe kada ya yi magana cikin abin da ilimi bai gudana tsakanin ni da shi ba sai ya ce masa sadaka wannan maganar da ka faɗa kayan gaskiya sai ce a matsayina na mai mulki ina so tambayoyi zan maka ya ce masa ma baluna na karahullo wai mai ya faru ne mutane suke ƙin mutuwa kina tashin hankali da abin da ya kamata a gudu da wanda bai kamata ba sai ya ce li'annakum ammartu duniya wa karastum akhiratakum saboda kun rusa lahirar ku ne sai kowa ya gina duniya don haka fa antum takrahuna naqala min al-umran ila al-sara sai kowa yake kyamar ya tashi daga ginannen gida ya tafi musashi wannan ita ce matsalar da mafi yawancin mutane suka samu kowa yana kokarin yadda zai gina makansa kansa duniya lahirarsa kuma kowa ko oho shi yasa ba za ka taɓa samun nagartattun mutane a duniya ba bayan annabin wannan al'umma kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya faru da na Umar ya isa nuna maka ka gane haka tarbiyyar da annabi ya wa sahabbai babu wani malami a duniya da zai iya samun ɗalibai ya masa irin wannan tarbiyyar babu shi saboda haka wannan ita ce ainihin wato matsala ɗin sun maƙala ta'ala sannan sai Allah ya ce wa aljanna ta kallami magana da aljanna za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna da mala'iku suka je suka leƙa suka ga irin kintsi da tanadi da shirin da Allah ya a ciki sai suka ce tuba lake manzilin muluki wato kin yi daɗi a matsayin gurin zama na masu mulki da haka wanda yake so ya nuna isa ya nuna shi wani ne to aikin da zai ya shiga aljanna ya kamata wallahi ina rantse muku da Allah babu wulakanci na ƙarshe a je lahira a ce mutum ya tafuta duk wanda aka mai wannan an gama mai wulakanci na ƙarshe shi yasa muke yin addu'a mana cewa rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytu Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka riga ka gama wulakanta shi wulakanci nawa na ƙarshe a je lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tafi wuta Allah madaukakin sarki ya tsare to wannan yana daga ciki aljanna tana da sunaye da dama a cikin alkur'ani wanda suka kai har wajen guda goma sha uku ana ce mata jannatul khuldi aljannar dawwama saboda idan an shiga ba fita Allah ya ce kul adalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida almuttaqun kanat lahum jaza'an wa masira sannan ana ce mata jannatu na'im aljanna ta ni'ima Allah ya ce waje alni min warasati jannati na'im annabi Ibrahim cewa ka sani daga cikin wanda za su gaji aljannan ni'ima sannan ana ce mata jannatul ma'awa inda ha jannatul ma'awa aljannar makoma sannan ana ce mata darus sala gidan aminci duk wanda ya riga ya shiga aljanna shike ke sa annabi yana zaune aka zo wucewa da gawa sai ya ce al mustarihu wal mustarafu ko dai wannan mutumin ya huta ko an huta daga rai shi sabai suka ce mal mustari wal mustarafu minhu ya rasulullah annabi yace bawa mumini daga ran da ya mutu ya cirantu ya koma zuwa ga rahamar Allah duk wannan bala'in na duniya shi ya riga ya huta da shi ya riga ya tsallaki yayi gaba da haka Allah ya ce lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun sannan ana ce mata jannatu jannatu adn aljanna zama الله يأتي وعد الله الذين آمنوا وعد ta المؤمنين والمؤمنات جنات na من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة fi جنات عدن sannan ana ce mata darul muttaqina gidan masu tsoron Allah Allah ya ce wala ni'ma darul muttaqi sannan ana ce mata jannatul firdausi innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sannan ana ce masa al-ghurfa da yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tadiyatan wa salama sannan ana ce masa darul muqam gidan ainihin wato zama Allah ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-hazan inna rabbana lagafurun shakur alladhi ahallana darul muqamati musaffir wanda ya zo ya saukar da mu gidan zama saboda falalasa. kuma duk irin matakin da ka ɗauka ka yadda cewa baka isa ka shiga aljanna ba sai da falalar Allah haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace babu wani mutum da tsantsan tsantsagwarin zunzurutun aikin shi ya isa ya sa ya shiga aljanna aka ce haka yace wallahi an nisa idan rahmar Allah ta lullube da haka duk inda ka ji qur'ani yana faɗa kamar yadda zaka ji a ce jaza'an bima kanu ya'malun wannan asababu ne sababi ne na Allah subhanahu Wata'ala ya baka aljanna amma idan an tsagwaron zunzurutun aikin ne baka kai ba saboda Allah ya ce kallalan ma ya qadi ma amara kowane mutum sai ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah aikin da Allah ya saka baka gama yanzu idan aka ɗauko wani mai aikin buga kwano kafin ta aka ce buga ma masallacin nan kwano za a ba shi naira dubu ɗari biyar da ya zo ya yi sati ɗaya ya kasa gama sati biyu ya kasa gama wata ɗaya ya kasa gama wanda suka kira shi aiki da suka ga yadda ya sha wahala akan aikin aikin ba zai gamu kuma sai suka ɗauki naira dubu ɗari biyar ɗin shi sai suka bashi sai suka ce billahi alaikum idan za a bi ka'idar aikin ya cancanta a biya shi biyan shi da aka yi masa ba falala ba ce to da ni da kai da wancan kowa zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah aikin da Allah ya samu ba mu gama ba kuma tare da haka idan an ji lahira alƙawarin da ya cewa zai ba da kaza ba zai ba sa ba sai ya bayar da haka shi yasa annabi ya ce babu wanda zai shiga aljanna sai dai ya shige ta da falalarsa Allah ka sa mu shige ta da falalarsa sannan ana ce masa dalil qara gidan tabbata Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya qaumi inna ma hadhihi ya qaumi innama hadhihi alhayati ad-dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar sannan ana ce mata darul haiwan wa inna dar al-akhirata la hiya al-haywan law gidan rayuwa da in aka riga aka shiga ba fita mutuwa da kake gani halitta ne ita kanta akwai lokacin da Allah zai ka babu wanda in ya tashi zai maka azaba kamar Allah subhanahu don shi kaɗai yake da ikon nema azaba kuma ya hana ka mutuwa kai gurin ma ka mutu amma ba mutuwa amma yin ɗan adam ne in yi maka azaba akwai gejin da yin akai, in ka mutu ba shi da ikon ya dawo ma da rai ya ci gaba da ma azaba ko yana da wannan ikon shi yasa Allah ya ce wala yusiq wa saqahu idan Allah ya tashi zai maka dauri daurin tankila zai ma dan ba wanda zai daure ka irin yadda zai daure ka Allah ka raba mu da daurin wannan daurin sannan ana ce masa al-maqamul amin Allah ya ce innal muttaqina fi maqamin amin sannan ana ce masa maq'adu sidqi innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda Maliki. muqtadir wannan duk sunaye ne wanda wannan gidan yake da ainihin wato shi gidan ainihin wato aljanna Allah ka ba mu aljannan nan sannan aljanna kamar yadda muka sani tana da ainihin wato adadi na kokofi hadisin utbata wato amrun sulami ya faɗa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aljannatu laha samaniyatu abwa aljanna tana da kofofi guda takwas sannan wannan laha sab'atu abwa wuta tana da kofofi guda nawa bakwai Allah ya faɗa Qur'ani ya ce laha sab'atu abwabin li kulli babin minhu juz'un maqsur to akwai abin da ake ce masa al-ijazul ilmi wanda yana daga cikin abin da mafi yawancin yanzu mutane musulmi wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar musu da Qur'ani ba sa ba shi muhimmanci sai kaga Allah ya faɗa abu ko annabi ya faɗa abu amma abin bakin ciki yanzu wanda ba musulmi ba su suke tashi ki ba hafi a kai mu da aka saukar mu da Qur'anin da Allah yake afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha kitabun anzalnahu kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fi ikhtilafan kathira to wannan tadabburin ta hanyar bincike to sai illa man rahima rabbuk daga cikinmu amma sai kaga musulmi sun tashi suna yi daga cikin misalai yanzu a da baya malaman luga sun ta sabani wani dalili ne yasa Allah subhanahu Ta'ala da ya zo cikin suratul naml yana magana tururuwa cewa ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum ya ku taron tururuwa ku shige ku. la ya hatimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun to ya ayyuhan naml udkhulu udkhulu ba fi'l amrin bane to ga kuma wawul jama'a a ƙa'ida kuma an san in aka yi amfani da wawul jama'a to mutane ne masu hankali ake amfani da wawul jama'a a baya malaman loga sun ta saɓani cewa wannan wa'anda ba su da hankali ne aka saukar da su manzilatul aqil matsayin masu masu hankali amma abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce ya ayyuhan nan akwai wata jami'a da take America aka samu turawa suka cire ma sun zunzurutun kuɗi suka zo suna bincike a kan tururuwan don su gano wasu abubuwa tattare da ita sun yi amfani da kayan sauti da kayan bincike na zamani wanda suke iya ɗauko sautin da kunnan ɗan adam ba zai iya ɗaukowa ba gurin gano wasu abubuwa na farko ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wato hatta idza ataw ala wadin naml qalat namla qalat namla qalat ba alamatu ta'anis bane alama ce ta mace to binciken su sai da ya gano musu sai suka gano cewa a cikin tururuwa ta macen tururuwa ita Allah ya samu wani abu wanda suke ce masa muzanzabat wanda in ta hango hatsari da shi take amfani gurin sanar da dukkan ragowar tururuwa cewa ga wani abu nan na bala'i yana zuwa ka shi yasa Allah sai ce qalatin namla tururuwa ta ce sannan suka gano cewa idan yanzu ita tururuwa ta mace kana tafiya a hanya ko da ita kaɗai ce idan ta hango hatsari wanda ragowar tururuwa ba ta hanya take ba akwai yadda za ta yi ta sanar da dukkan kowace tururuwa cewa kar ta biyo wannan hanya akwai hatsari da haka sai suka ɗauko wannan fasahar yanzu sai suka yi motoci in dai kana hawa irin wannan motar yanzu duk wani wanda yake da mota irin taka da zaran an shiga matsala za ka sanar da shi da wannan motar duk inda yake cewa kare biyo hanya kaza akwai matsala shi ya ayyuhan namul udkhulu masakinakum ba udkhulu ba sai aka amfani da udkhulu sannan sai aka amfani da masakinakum gidajen to a binciken da suka yi sun gano cewa duk irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam fasaha da kaifin hankali gurin shirya abubuwa to haka tururuwa take shi yasa waye yake da maskar ba ɗan adam ba shi yasa annabi Ibrahim sanda zai bar matar shi da dan shi yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in inda ai da ma maskal waye yake da maskan ba ɗan adam ba to irin yadda ɗan adam yake iya tsara gidan shi da komai da shugabanci da komai ita ma tururuwa haka take yasa Allah ya ce udkhulu masakinakum kowa ya shigewa kowa ya shige gidajen sannan kuma dama karama manta Allah ya ce wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahin illa umamun al'ummomi ne misalin shi yasa yadda ake samun yaudara da ha'inci da cin amana su ma ana samu a cikinsu shi yasa za ku ga da alhuda huda ya kawo wa annabi suleiman labari ai sai da ya ce masa sananzu a sadakata an kunta mai mai kazimi saboda ya san za a iya samun karya a cikin su yasa ce zan bincika in gani za a iya samun karya ko za a iya samun ainihin wato gaskiya a ciki wannan shi ake ce masa ainihin wato ijazul ilmi wanda yake tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta hanyar wannan alqur'anin da Allah ya aiko shi da shi yake sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq Allah sai ya nuna ma mutane ayoyinsa a tsakanin duniya har sai ta tabbata cewa babu wani abun bauta da gaskiya an ba shi ba sai zaman faɗa mun ce jahannama tana da kofofi guda nawa guda bakwai ko to idan kana bincike a ƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya tashi amfani da kalman baki a ƙur'ani dan ya dace da kofofin jahannama guda bakwai guri bakwai kaɗai. Allah ya amfani da kalmar baki a Qur'ani guri na farko Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad shine na farko ko sannan akwai guri na biyu yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh na uku shine fa amma alladhina yaddat fa amma alladhina tawaddat wujuhum akbartum ba'da imanikum fadhuqul adhab ma kuntum takur wuri na hudu shine wa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wuri na biyar alamtar anna Allah anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha ومن Bidun, جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي Su, sannan akwai wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswaddan alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbiri sannan guri na bako wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman masalan zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir da haka kalmar musbaki din nan guri bakwai kadai ta zo a qur'ani dan ya dace da kofofin jahannama guda nawa guda bakwai sannan kalmar akdar koran abu din da kaga ana maganan koran abu ba magana ba ce ta ni'ima to shi ma guri takwas kaɗai ya zo a cikin ƙur'ani don ya dace da ƙofofin aljanna guda takwas a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a suratu yasin yace ce, Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar naran fa idza antum minhu guri na ɗaya kenan ko sannan wa huwa allazi anzala min as-sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran a cikin suratul an'am sannan wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sunbulatin qudrin a suratu yusuf sannan da kuma ayar da ke gaba yusuf ayyuhas siddiq afkina fi sab'i min baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sunbulatin qudrin wa ukhra yabisa da kuma ula'ika lahum jannatun na'im أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا أتكن سورة الكهف قولي نشد أقوي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير سورة الحج فنا أقوي متكئين على رفرة خضر وعبقرين إذا فنا أقوي آلي خمس ثياب وصندس خضر wa istabaraqun wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura da haka kalmar akhdar din wannan kore wanda dai naka ji ana maganar koren abu ai magana ake ta ni'ima ko to dan ya dace da samaniyata abuwa wuri takwas kaɗai Allah madaukakin sarki ya ambace ta a cikin alkur'ani da haka wannan shi ake ce masa ainihin wato ijazul ilmi wanda da yawa daga cikin mutane ba suka bashi ainihin wato muhimmanci ba shi yasa duk wanda ya karatun science kaga bai san girman Allah ba bai da alaka da addini to bai da rabo ne a lahira in ko mutum bai da rabo a lahira ba kuma yadda zaka ji kamar yadda annabi nuhu ya ce wa mutanen shi wala yanfa'ukum nusu in aradtu an ansaha lakum nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba idan nasu nufin muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum idan Allah yana nufin sai kun bata nasiha babu yadda za a yi ta ainihin wato ya amfani aljanna kamar yadda muka faɗa tana da ƙofofi guda takwas kuma kowace ƙofa da ainihin wato sunanta da irin aikin da wanda za ka shiga a ciki shi yasa yadda jahannama ta wace ƙofa da sunanta da kuma irin wanda za ka shiga ciki shi yasa akwai wanda za ka ga duk yadda ake a duniya ya taɓa idan an je za a shiga wuta kowace ƙofa sunansa ya fito Allah ya tsare mu akwai wanda kuma Allah ya taimake su duk alherin da ake yi na duniya sun taba kowace kofa sunan su ya fi shi yasa al-Imam Ibn al-Qayyim ne yana magana a cikin nuniyar sa cewa abwabuha haqqun samaniyatun a fil nas wa hiya li sahibul iman sai yace babul jihad wa zaka a'laha wa babul sawm yud al-babu bir riyadi ba ana fuskantar azumi ba ta akwai kofa ta masu azumi kawai sai yace wa kulli sa'in salihin babu wa rabbu sa'i minhu dakhilun bi amani sai yace wala sawfa yud'al mar'u min abwabiha haqqan idza wafahu lil iman sai yace minhum abubakar huwa as-siddiq dhaka khalifatu al-mab'uth bil qur'an daga cikin wanda za su shiga aljanna ta kowace koba sunan su ya fito akwai abubakar siddiq duk alherin da ake a duniya ya taba da haka ya fito ta kofar azumi ta kofar jihadi ta kofar ina ne ta kofar ina ne ko ina ya kullu to Allah ma ya taimake mu mu ta kofa ɗaya ma ya fito ko kuwa in ka samu ma ko ta kofa ɗaya fito kai ba dai ka riga a dai samu malam a shiga ba Allah ya mana tobi yan uwa aljanna tana da ainihin wato sifofi kamar yadda ya tabbata a bukhari da muslim hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi yace annabi ya ce Allah ya faɗa ya ce a atto li ibadiyar salihin na mala ainihin ra'a na yi tattali ga bayina na kirki abinda idan wani mutum bai taba gani ba a duniya to akwai a can an aji wala uzunin sami'at abinda kunnan wani dan adam bai taba ji ba a duniya to akwai a aljanna an aji wala khatara ala qalbi basharin abinda kake da ka zo duniya har ka bar ta ko tunani baka taba yi ba na ni'ima to akwai a aljanna Allah subhanahu wata'ala ya aji shi yasa annabi bai gushe ba yana faɗawa mutane cewa hajar Allah tana da tsadan da ba za a same ta haka ba kawai shi yasa duk wani mahaluki a sama ko ƙasa da ka san bai mallaki wannan aljannan ba to kakka je ka janyo rigimar da za ku bata saboda shi akan wanda ya mallaki wannan aljannan duk wanda bai mallaki aljanna ba ba tashi ba ce to kaska yadda ku saba da shi saboda wanda ya mallaki wa wanda ya mallaki aljanna kai yadda wanda ya mallaki aljanna za ku saba da shi saboda saboda kuwa wannan ita ce in ka san abin da kake abin da ya kamata a ce kai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wato sannan ya karanta cewa Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna wannan yana daga shi yasa zamu ga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da annabi Adamu a cikin ta yana daga cikin abin da ya faɗa fa qulna ya adamu inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa kakku bari wannan makiyin naku ya fito da kai da aljanna za ku sha wahala malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala bai taba kafa gaba da wani mai ci a wani ta kan shedan aka fara sannan daga baya bayan shedan Allah ya zo ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina yadda shedan yake makiyin ku ne to kafiri ma a to malam yanzu ko mutum ne kana zaune baka ci ka sha bai sababin da aka karka kuku aka ce an daure kare da rai Allah ya ce ka ka fito wannan mutumin gaban da za ku yi da shi ta wasa ce to shedan so yake bai ja kai kai ka wuta ba kurkukun da za a kai ka wuta ba in ka shiga ba ta haka yake so ba ai kaga duk duniya ba ka da maki wanda yake so ya sa ka shiga wuta ka dawwama a ciki ba ta shi ya kamata ka tashi ka zagi dan zai ka yake shi fafa sai da hali Allah ya ce masa in qulna ya adam inna hadha aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati shiga. saboda inna laka alla tadua fiha wala ta'a a cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka yi tsare ki wa annaka la tazma'u fiha wala ta taqa ba za ka ji kishi ba sannan ba za ka fito hanzi ba ka shiga rana ka buga tan ka tsallaka tan ka haura tan ka shiga tan kana neman yadda za ka duk wanda ya shiga aljanna wannan rayuwa irin wannan lura ta rayuwa ya riga ta fi karfin ke sa ji yake cewa da za ku mutsi'ihi haririn wajen nan duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon bin shi shine haririn wajen nan yace fada qawla kuffarin asabar jannatu fama huwa illa min jahannama jannatu da haka a aljanna ba wa innan ainihin wato matsaloli shi yasa hadisi ya tabbata a bukhari da muslim hadisin anas an malik annabi ya yace laqabu qausi ahadikum mawdi'u qadamin min aljannati annabi ya ce, inda ɗayan ku zai ɗora kafarsa kawai ya ajiye a aljanna Ya ce, khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin inda za ka ajiye sawun ka ɗaya kawai a aljanna ka tsaya annabi ya ce wallahi ya fi duniya da abin da ke cikinta sannan sai ya ce faƙara in shi'itum qawlallahi azza wa jalla faman zuhziha anin nar wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad fat wallahi wannan mutumin ya riga ya samu babban rabo Allah madaukakin sarki ka sa mana daga cikin wanda za su samu babban rabo saboda yanayi na lokaci da yadda na bibiyi ayoyin Qur'anin na san abin zai ci mana lokaci kuma idan lokaci ya yi a mun ishara cewa in tsaya don ba mun ishara ba to watakila ana karatun da sai da karfe goma sha biyu da dare ya yi. don ni ba tsayawa ne ba a suratul waqi'a Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana abin da zai faru ya ce mata suratul waqi'a yace idza waqa'atul waqi'a idan mai aukuwa ta auku wace ce ita ce alkiyama shi yasa a cikin wancan suran sai ce fa yawma idin waqa'atil waƙi'a to a ranar fa mai aukuwa ta daga ta me ya a yanzu ba muna zaune a rumfan a masallacin nan ba ga rumfa to kiyama yadda ka san wato wannan rumfar ta masallacin ce tana ana zaune yanzu yanzu da ake zaune ai ba wanda yake tsammanin yanzu wannan ginin zai rufto to ana zaune ginin nan ya rubuto a lokacin da mutane ba su tsammanin ginin nan zai rubuto ba to haka Allah ya nuna cewa alkiyama za ta zo wa mutane dan haka ya faɗa a wani gurin yace la ta'atikum illa fakakatan on exit ba wanda ya tsammanin cewa ga ta nan kwadan kawai za ta auku ta Allah ce ce idza waqa'atil waqi'a sai yace laysa li waqa'atiha kadiba tana aukuwa wanda ma ya ce ƙarya ne babu ita kiyamar ba za ta zo ba to a ranar bai sai ƙarya ta bai ce babu na ko wanda suka ce ba za ta zo ba wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum wallahi sai ta zo to shi yasa Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha sanan yace khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane sannan za ta yi kasa da darajar wasu mutane akwai mutumin da yanzu a duniya duk in ya zo guri sai an tattake mutane saboda shi da ya zo za a dinga a gafara a gafara ga babba wala nan a gafara a tada kura a tattaki babba ne a duniya akwai wanda kuma yanzu in ana magana in ya daga hannu zai magana ba za a ba shi dama ya magana da zai biyo ta wannan kofa dan agaji zai zare mai ido ya ce kai idan za ka ji saboda ana ganin bai ce biyo ta wannan kofa akwai wanda ya kamata su biyo ta nan shi bai isa ba to ana ganin shi ba kowa ne sai an je lahira sannan za a gane cewa babban ranar Allah zai daga darje shi akwai wanda kuma za ka ganshi babba ne din zai zo gurin sai an tattake mutane saboda shi sai an je lahira kuma ka ga babban dan wuta ne wallahi sai sa Allah ya kira alkiyama ya ce khafidatur rafi'a idza wujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fa kana haba'an mumbasa wa kuntum azwajan talaka fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama was sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun to daga nan Allah ya fara fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima sallatun min al wa qalilun min al sannan yace sururin akan ainihin wato gadaje gadaje ba irin wannan naka na duniya ba wani gadan ka kwanta yana ƙiƙiƙiƙi wani gadan ma wata rana an baka ta abu ka faɗo a kan shi sai asibiti to ba irin ainihin wato wannan gadan ba Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna wacce take da ainihin wato idanu na ruwa sai ce udkhuluha bi salamin amin za a ce ku shige ta da shigar da aminci kuma a cikin sanda za ka shiga kuma tare da aminci za ka shige ta wani za'ana ma fi su zurihin min gillin ikwanan ala sururin mutaƙabili za a shiga aljanna duk abin da yake ciki na damuwa kafin a shiga shi yasa a shek abdulkadir jilani a cikin littafinsa algunya ya ce wannan shine kwatankwacin abin da ya faru na safani tsakanin sahabban annabi muhammad yace ba za a shiga aljanna ba duk abin da ya faru na damuwa sai Allah ya tsaye da shi ya cire sannan za a ce wuce aljanna wa naza'ana ma fi sudurihim min gil naka ala sururin akan gadaje na suna ainihin wato fuskantar juransu sannan haka Allah ya ce ula'ika lahum rizqun ma'lum suna da arziki sananne fawakihu wa hum mukramun akwai kayan marmari kuma za a girmama su fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima ala sururin mutaqabil akan wasu gadaje suna fuskantar juna sannan Allah madaukakin sarki yace kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina za su ci shingida ala sururin masfufa wa zawwajnahum duhurin ga ainihin wato gadaje nan haka Allah madaukakin sarki yake magana sannan ya ce wujuhun yawma idin na'ima akwai fuskokin da an tashi alkiyama kana kallon mai fuska zaka ga akwai ni'ima tattare da ita saboda lisa'ayi hamid radiya saboda aikin da sai ta yadda da aikin wasu suka ce radiya da ma'anan mardiya allamatul qur'ani ce babu wani dalili a bashi radiya to yadda yake ba mardiya ba kar a ce ai ismu fa'il ne da ma'anan ismu maf'ul a bashi haka to shikenan da haka fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya la tasma'una fiha lagawan ba sa jin wata yasassiyar magana la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariha fiha sururin marfu'a a ciki akwai gadaji wanda suke gadaji ne ainihin wato ɗaukar shi yasa abdullahi dan abbas yace duk abin da kake jin ana faɗa maka na ni'iman aljanna to yadda ka san sambon ne kawai amma haƙiƙa mun sai an tabbatar tukunna sai an tabbatar sannan Allah Maɗaukacin sarki ya ce mutaki ina alaiha na. sun kishin gida kan wannan gadajen suna fuskantar junansu shi ya sa za ka ga saboda ɗan aljanna bai da matsala duk da Allah zai faɗi cewa ya zauna zaka ji ya ce ya kawo yanzu ko a duniya ka zo wucewa ka samu mutum a ƙofar gidansu ya kawo, ya ɗauki kafarsa ɗaya ya ɗora akan ta yana ta karkaɗa ta to ka san wannan garin da ake ji wallahi shi bai ji amma in ka zo wuce a kaga mutum ya zabga tagumi kana sallama ko jibe to Allah ya kiyaye to dan aljanna saboda bashi da matsala haka Allah ya faɗa yace muttaqiina duk kusan da kaga mutum ya ittikahu yana karkata kabasa a wannan ka san shi ta gyaru maganar matsala ma kar ma aje ta bata mata so ba ba ta ai ta aiki ba dan haka Allah madaukakin sarki ya yi ta maganar ittikahu yadda za su zauna a cikin Qur'ani akan irin wannan yanayin أولئك لهم جنات تجعل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك sinki shingida kan wasu irin ainihin wato gadaji wannan yana daga ciki sannan bayan wannan Allah ya ce ya tsufa alaihim wuldanun mukalladuna ga wasu ƙananan yara wanda aka ajiye aljanna kawai dan su yan aljannan ainihin wato hidima su Allah ya faɗa ya ce wa ya tsofa alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahu idan ka kaga wa'annan yana za zaka tsammani cewa lu'ulu'an mansura wannan lu'lu'u ne kawai aka ainihin wato watsa ba za mu ka ɗauka mutane ba ne saboda kyansu kyan ya kai kyau sannan haka Allah madaukakin sarki yace wa yatufu alaihim gilmanun annahum lu'lu'un maknun wasu yan kananan yara suna kewayewa idan yaro ya kewayo za ka ɗauka cewa damon ne yake rufe kawai aka buɗe damar din shi yasa Allah yake wato wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman to can ne fa zaka ga ni'ima da mulki na gaskiya a ba dai a nan ba nan da kayi shekara hamsin ka shiga sinunul manaya shekaru na musiba Allah ya kiyaye in ba sa ba lokacin kana da hawan jini kana da hawan wane ne hawan wane ne hawan wane ne yaran ka wani kana so ya karatu ya ce ba zai wani ya ji ya yi karatu ya fara ya samu matsala ya dawo wani ya ji ya yi bai ci jaraba wani ya ji ya ci jarabawa ya yi karatun ya gama bada ya dawo ba aikin lokacin kana da yara wasu yan mata kana so su yi aure ba samu ji wata ta je ta aure ta fara zaman auren ta samu matsala an koro ta a daidai lokacin kuma sai gwamnati ta ce za ta za ta verification ko kuwa za a tantance ma'aikata sai tantancewa sai ta faɗo kanka sai a bugo ka sai ka dawo gida lokacin da kake karɓar albashi bai rike ka ba shi da garatu ne zai rike ka ba zai rike ka ba a daidai lokacin kana da 'yan ƙananan yara wanda in sun je siyan abu aka ce babu sai suke a basu babu saboda ba su ma san wace duniya ake ciki to kaga wanda ya shiga cikin wannan ya riga ya huta da wannan matsala to ana nuna mun saura minti goma gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya magana akwai kofuna a aljanna kofunan cika ko kuma za a ajiye su da ainihin wato giya da kuma shantali an fahimta ai irin katuwa butan nan da ake yi da mariki ita kuma giyar aljanna giya ce da idan an sha ba a ainihin wato makewa mutum ya zo ya ga awaki ya kwanta ya ce ina kwanan ku ina ita ba irin wannan giya ba ce haka Allah ya ce la yusaddauna anha wa la ba ta sa rashin mutunci ko rashin kaza a duk ita ba ta yi ita wannan ainihin wato giya to duk akwai wannan a cikin aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tanada kofunan Allah ya ta kiransa Qur'ani ya ce wa ka'atan haqa wa kaza wa kaza haka yayi ta ainihin wato magana akan waɗannan kofunan yutafu alaihim bi ka'atin min ma'i bayda lazzatin lisharibina wato giya ce fara wacce take da dadi a gurin mai sha ba irin wannan ta ainihin wato duniya ba sannan haka Allah madaukakin sarki yace wa lahmi tsayi wa fatihatin mimma yatakayyaru ga kayan marmari akwai aljanna sai ka zaba wa lahmi tsayin mimma ke ga naman tsuntsaye akwai talatalu ba irin na duniya ba na can akwai dawisu ba irin na nan ba na ina kama kawai suka yi a suna amma ba iri yi ba na nan da na can kuma za ka misali idan lokaci ya kafin minti goma nan ya cika Allah ya ce wa amdadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahu sannan Allah ya faɗa ya ce wa hurin ain akwai mata wacce ce hur wacce idan ta yake yana da yalwa sannan baƙi akwai baƙi fitik a cikin idan baƙi fitik baƙi wuli sannan akwai fari sal akwai fari kal akwai fari fat da fari sal da fari kal da fari fat ya zo ya ratsa cikin baki wulik baki tiki baki fitik shine wa hurun i Allah sai ya ce ka amsalin lu'lu'il maknun yadda ka san matan wani diamond ne yake rufi ake bude su wayannan matan haka suke akwai hadisai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa matar aljanna wallahi dan kwalin da za ta ɗauka ta sa a kanta kawai bayan ta gama kwalliya khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya kuma annabi ya ce da matar duniya na za ta leƙo matan aljanna za ta leƙo daga aljanna to da hasken ta siya nufa ta hasken rana saboda haske to kuma wannan matar taka yanzu ta nan baka same ta ba haka kawai sai kuma waccan matar ce kake cewa kana jiran ka je ka same ta haka kawai sai sa annabi ya ce hajar Allah tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai ba sannan Allah ya ce hur maqasuratun filfiya mata ne da suka yi takaita kallo ba ka kallon kowa sai su kuma suna zaune a cikin gengoni wa zai rantse da Allah a nan gurin ya ce banda shi mata ta wata kallon kowa ba eh da haka Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzima lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan da haka atamtu anan gurin da yawa suna fassara shi da shafa ba shafa bane domin ba kalma bace ta so da sinu sa'un mutum ko aljani babu wanda ya taba sa su al'ada da haka atamtu yana daga cikin asma'ul haidi guda goma da haka wannan gurin ainihin wato al'ada ake magana Allah ya ce wa hum. qasuratu tsarf wato su wa'annan matan suna ainihin wato takaita kallo ga mazajen su ka annahunna baydun makrun yadda kasan koyayyen kwai haka matan suke wajen kyau da haka Allah ya ta faɗa a Qur'ani cewa wa azwajin mutahhara akwai mata da aka yi aka tsarkake su wa azwajin mutahhara akwai mata da aka ainihin wato tsarkake su in ji Allah subhanahu wa ta'ala ka ko san duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce maka an tsarkake kuma shi wanda aka tsarkake ba shi ya tsarkake kanshi ba Allah ne ya tsarkake shi to ka ko san tsarki ya kaiwa tsarki ya kai ainihin wato tsarki wa'annan matan sannan haka Allah ya faɗe su yace wa kawa'iba ba. yan mata ne da suke nonon su a tsaye yake ko faduwa ne Sai kuma yanzu da matarka ta haihuwa ɗaya. in ba sa'a ba sai dai a haɗu da ita a tasi tana janyo maman ta riga yadda ka san gugan roba wannan matar da ta haihu ɗaya nonon ya tashi aiki ba ka same ta haka kawai ba ta wa'ancan matan da Allah ya ce wa kawa'i ba a tira ba ‘yan mata ne wanda sa a tsaye yake ko faɗuwa ne da haka gayu a yi haƙuri a runguma addini a kama addini da kyau eh akwai fantamawa a can da haka sai idan an ba Allah ne tukunna sannan za a sha guda a can da haka Allah ya ce wa furshin markua akwai fudu maɗaukaka sai ce inna an ana hunna in a faja alna hunna abaka mu ne muka sanya su 'yan mata urban asara ba yan mata ne tsare kun juna su ainihin wato iri ɗaya ne nonon ko faɗuwa ne shi yasa wata mata ta zo ta ce wa annabi yi mata addu'a Allah ya sata aljanna annabi ya ce mata ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ta fashe da kuka tsoho ba zai shiga aljanna ba ai ba labari ai sai da ta tashi annabi ya ce a'a ba haka nake nufi ba dawo dawo abinda nake nufi kina tsohuwar ki haka Allah ba zai saki aljanna haka ba to me za ki ci ba hakura a aljanna sai an mai da ita tukunna yarinya ras tukunna sannan za a shiga aljanna dan gida ne na miƙi ƙaba insha Allah iwar haka da izinin Allah muna nan cikin sha'ani insha Allah wannan yana ciki sannan a cikin aljanna haka Allah yake illa qilan salaman salama kamar yadda na faɗa na ce magana akan aljanna magana ce da an ka ce zaka bi Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad magana ce da take da faɗi ba na wasa ba gwaran da sayan gaske abu na ƙarshe da zan tsaya a sa Allah madaukakin sarki ya faɗi ya ce akwai ainihin wato fi sidirin makadu akwai magarya wacce ba ta da kaya har wani balaraban kawai ya zo yana cewa annaba akwai wata bishiya a aljanna da Allah ya faɗa ce ni da ina kinta nan ne ban san wata bishiya mai kaya ba kafin ininta annabi ya ce ina ai kowace kaya in dai wata ka sani ne ta ita magarin sai Allah ya cire kai ya kawo wani da ya sa a gurin ba irin ta duniya ba ce suna kawai saka ainihin wato tara da haka wato wasijirin makdud da magarya wacce aka ainihin wato tsitsinke wato kayata wacce babu yadda za a ita wannan magarya ta ainihin wato cutar sannan Allah madaukakin sarki yake akwai wa tsalhin mamdud akwai ayaba mai nono da ƴaƴa tabda da irin ta lahira bayan ta duniya duk wanda ya taba zuwa Saudiya ya san ko a duniya ayabar Makka da Madina ba irin ta Najeriya ba idan ka je ka ga Makka da ta Madina da Leman ka dauka na roba ne saboda akwai bambanci to a nan duniya ma wasu yankunan ana samun bambanci ballantana a lahira duk wanda ya taba zuwa saudiya ya san wannan magana da nake dan haka Allah ya ce wa talhin mamdu daga karshe kawai aka ga za a bata lokaci akwai kaza dan ba wanda ya san abin da ke ciki Allah kawai sai ce wa fakihatin kabira akwai kayan marmari masu yawa sannan kuma kayan marmarin wani gurin Allah ya faɗa ya ce taniya daniya kayan marmari ne wanda suke suna kusa da kai da haka yanzu da aljanna kake idan kana zaune da kayi bukatan mangoro ba sai ka tashi ka sha wahala gurin tsinka ba zai taho ne zu daidai da yadda kake a zaune shine qutufu hadaniya in a kwance kake da kayi bukatan mangoro kai mangoron zai zo zu da haka Allah ya sa wani irin technology a aljanna wanda babu dan adam din da yake irin shi a duniya ci gaban da aka sa a aljanna yana da alaƙa remote control da zuciyarka ne da ka ji kana buƙatar abu a zuciyarka kawai sai abin ya zo maka yadda kake so dan Allah ya ce kun fiha ma tashtahi anfusukum kun fiha duk abin da ranka take so kuma duk abin da kai kira kace a kawo aljanna akwai shi za a kawo a nan gurin hadisi na ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya ce wa fatihatin kafira hadisin Abdullahi dan Abbas da al al-Bukhari ya kawo a cikin Bukhari ya ce, khasafat ash-shamsu ala ahad rasulillahi rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah Fasalla sai annabi ya zo yi salatul kusufi qalu ya rasulullahi ra'aynaka tanawalta an fi maqamika ana cikin sallah sai sahabbai suka ga annabi ya yi gaba ya kai ma wani abu sura sannan sun mara'ainaka ta taka'ata sannan sai muka ka dawo daga baya qala sai annabi yace musu inni uritu aljannata fatanawaltu minha uquda yace lokacin da ina cikin sallah ne sai aka nuna min wani hantsar dan inabi na aljanna sai na kai sura ina so in tafko shi sai aka yi gaba da shi ba an san dan inabi ba wanda za ka ga ana auna shi a ce kilo ko rabin kilo a ce maka dubu biyu ko kaza to hantsar aka nunawa annabi yana sallah sai ya daka mai sura yana so ya kamo sai aka yi game da shi annabi ya ce walau akaltuhu la akaltum minhu ma fi dunya da wannan hatsar na samu na hauro da ita kwaya ɗaya kawai annabi ya ce da kun dinga ci har duniya ta kare wannan kwaya ɗayan ba zai kare ba saboda abinda Allah subhanahu ta'ala ya kinki na ni'ima a cikin aljanna Don haka wanda yake neman lahira to ya tashi ya neme ta da gaske hajar Allah tana da tsadan da ba a samun ta haka kawai Allah madaukakin sarki ya sauwake mana ya hore mana aikin da zamu dan samu kita wannan aljanna din amma wallahi duk wanda ya tafi lahira bai shiga aljanna ba ya wulakanta kuma in Allah ya yarda muna kyautata mu Allah da ku Allah bai mana haka ba insha Allah dan haka abinda na faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana fatan da nake yi da mu da ku duk Allah ya haɗa mu a wancan gidan na karanci amma ni roƙon da nake Allah ya sa ya zama ni ne a gaba kafin ku zo insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne